وقال الذي امن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد wannan mutumin da ya yi imani daga mabiya fir'auna ya ce yana mai nasiha ga mutanensa yana mai shiryar da su zuwa ga hanyar gaskiya ya ku mutane na ku yi min biyayya in shiryar da ku in nuna muku tafarki madaidaici tafarkin shirya zuwa ga gaskiya